اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاء دوة قوة بير وتنجماد الأولى هجرة النبي kuwa دبو تيا دتلي حدود أربعين دبقوي arba'in حدود دقوانا شاء Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna da cikin littafi a amalul kulo. To, babin kuma wanne ne, na manta. Eh? Al'asababun lati tu'inu ala sabari amma ko an je da nisa hanyoyi da suke taimakawa akan haƙuri amma mun ga wannan sai dai abubuwa masu ƙarfafa yunkurin addini akan hawa ko muna cikin abubuwa masu taimakon bawa ya danne ya murkushe hawansa muna da abubuwa goma sha ba ko baɗi ba sha shida yanzu za mu tashi sa bakwai to a ita mura kusa da inda za a tashi to yanzu dai kai ne daga makilanka ina da baiti kaɗan ko nefa an fa kusa ta kama kila farrabu ne gashi na gane wurin kama kada ce ba wurin na budo ba hmm? na ka ne mai jan rubutu ne na aidaban ne kama kila na ganshi na ganshi wancan ne yin min littafi da komen waje shi zai nuna min kudatar sabiri na yana je na kakulo wanda na sayo tun ba a shi ba kama kila sai dai Allah sa biya bukata ya adam ko ne matsalar ishe mai wa yas'ibu suna wasu kusa da a ce wai o otihi bi hirmanihi ko wai ya sahibuhu bi sakamihi a shi ne dai wannan ku gaban falayar tauhishu abduhu min halati daga ina to zan yi ta sai ne ba iyaka eh? kada ya firgita wala ya tauhishu abduhu bai firgita bawansa min halatin tasu'uhu aslan don wani hali da yake wahalar da shi E, Allah na tsoron mutum jarrabawa kuma sannan in yayi laifi za ga take in ɗan aljanna ne abinda zai kankare masa laifin zai faru aka ga adar waje ko ina ba aka ɗoro masa jarrabawa da ta wahalar da shi ya yi kukan shekara kaza shine ma'ana bai kada ya tsorata wala ya tauhishu abduhu kada ba wata ya tsoro min halati ko tasawwi'uhu aklan daga wani hali da yake munana masa illa idan kanat ne tagabibuhu alaihi wa tab'iduhu minhu eh? ban ji ba daga ina yawwa illa idza kana taqdibuhu sai dai in fushi da shi yayi illa in kai sai dai in kai fushi a kansa wato tub'iduhu minhu to wannan amma don a walar da kai don a dora ma jarabawa duka da ka damu amma yau a ce Allah zina mutum ya aikata abin da ka tsina mutum shine bala'i ya shi kaga ba ya yi fushi da yahudu ba ai sun shiga wahala sai dai an san tuba ibadi wanda Allah ya wa? sai dai in tsine masa kai ko fushi kai to nan ne shiga amma don jarrabawa hmm, kada mutum ya tsorata yau munan babi ne ma al'abdu bai na jazi bai ne mutabadaini kashi yau karatun nan na fa yawa gashi ya yi su yau da ana nemo ka da na nemo ka sami su yau tambayan da kai da fafi maza zauna ka zo aka tun da na zo ma don ma dudduba mai da na fara karatun tukuna wata tambaya da kai da fafi a gindin filan nan hmm? inda duka yi mana duka karatun yi mana duka aka rasa to wai ma mutum zai yi shin wa wannan hali yake eh, kaga mutum ya ji karatu ya ji karatu ya kasa canzawa ya buga ya buga abin yaƙi na ce ce ah, a to kila dai eh, saboda nene ne a a ko saboda wane ne to dai ga mafuta kamar wata tambaya da alaji shi ya taɓa yi sai aka samu amsan a gaba to ban duba karatun da na ce maka amsa ka tsakanin magarba da isyan wadu bawa yana kasance tsakanin masu fisga guda biyu bawa yana tsakanin masu fisga guda biyu wancan sun ɗaure shi da igiya suna son su ɗaga shi sama mm. wannan ya ɗaure masa kafa yana so ya zamar da su zuwa kasa kai sai gyaran Allah wancan mai fisgansa zuwa sama yana so ne ya haɗa ka da babban tim ɗin tim ɗin annabawa siddiƙai salihai shahidai yake sauran ka ta koma can su haɗe daga nan makwatan mala'iku shi ko wannan ina na kafa yana fiskanka da zuwa kafa yadda mutum zai koma can sigino gidan su fir'auna gidan su abu na da marudu A ra'asihim asim shaytan shi kuma abin da ke to haka suke aiki a tsakari su dubara da gina kan yanzu ina ga ko daga yana an gama baka amsa sai san abin yi yanzu ya kake me ke fisganka sai ka duba ka gani ayyukan alheri ke fisganka su suka fi yawan a rayuwanka ko ayyukan tsiya to dole ka tsaya kai fada da ranka inda za ka samu ka wajjaha ta ta rage nauyi zuwa ƙasa a samu a fisge ta ta yi sama riƙonka da ƙasa ta riƙe ka ka yaƙi ce ka ce da za ka ga bakin shaidan sai ka take shi sai dai Allah ya ɓoye shi inda ya huta kenan amma ai da ya ga wulaƙanci da ya ƙyale muwa to amma dai kila kwanda eh, da Allah ya ɓoye shi kuma ya sa masa tsoronmu dama-dama amma ina na shi aikinsa ya ga kayi ƙasa kun haɗu a can a fiji Tuku wancan na sama fisganka suke so suke karɓin cikin kanka illiyi can ne aljanna firdausu take nan ne matattaran annabawa eh, shahidai salihai siddiƙai kai ma ka shiga su. ai a yanzu ka ga sai musan waye kamata mu taya shi fada mai hmm? fi zai shi kamata mu taimake shi mu rike da kyau mai rikon mu a ƙasa mu haɗa da tincike kafan mu da menene din mu wanda ya kamata mu nuna masa turjiya mu kiyar da aibe mu shine wa shine wannan na ƙasa to inda za a yi haka idan muka yi karatu an ba da aiki to haka na za ne fisgan nan zuwa sama mu taimake shi mu fi sai dai ba daɗi akwai obstacle a can amma wannan na kafan hanyarsa da daɗi amma fa bala'i ne to yanzu sai a ce ga karatun ba ku da wannan ku al'abdu bai na jazi bai ne mota ba ku da su sai da wani jan rubutu da wani waye da wani wane ne ba irin wannan ba a gori littafin aka yi na je na ɗauko السابع عشر مسألة منين ما موضوعي ينقرن addini akan takewa kai mana shi da hausa yunkurin addini yadda yake bi ina take hawa an yi alamar abdu shine bawa ya sani ko baiwa bi anna fi hijabi bai ne mutaba ne a cikinsa akwai masu fisga biyu kishiyoyi wannan na fisgan mutum zuwa sama wannan na fisgoshi zuwa ƙasa wa mihinatuhu bai ne bala'in dan adam tsakanin nan masu ja guda biyu kaga kami shayi abu komai ya fito na cewa eh tuyan aka yi an yi karatu an gama ne ga ne. wannan na bi karatu wannan na tsallake to insha Allah saufa sai su biyo ka da rundunar saufa saufa af'alu saufa af'alu daga nan hawaita sai karfe sai su ja mutum zuwa kafa ai mutum ma zai iya taimako abokai za su iya taimakon abokai bayan sa ake son mace ta kirki ba ka dobi matan wane ne wannan wanda ta aure shi a dare ya yi a su ba ta doso tashi bayan Allah sun tashi duk tim tim tim na masu tsoron Allah sun tashi ya ce ban ne mutar aka je aka je dab da aka fara kiran sallace to yanzu dai aka tashi ko lokaci ya ce barin dan huta kaɗan ta ce wa yau Allah na cuci kai wallahi yar furfurar ka ce ta roƙe ni na ɗauka ka zama mutumin kirki ashe aikin banza kai holoko ne zama da kai ai halaka ne shi ku jarraba ta yake in ka samu irin wannan ai ka za ta taimake ka mutukan taimako ko domin ta kasa shi wani yakan ci albarkacin wani tashi mu tafi ka tashi mu tafi ina birnin muta don haka masifan mutum baina jabi baidi nan inda za mu dan tsaya mai ɗan tunani mutum yanzu zuba ya bayar sa abokai biyu wannan na neman shi mu ci gaba da neman karatu a ko matafa mu tahi masallaci mu tahi kaza mu tahi kaza wannan na ci mu jirawa ne gasa can sun dawo daga kwallo yanzu akwai abu na zan karba mu je mu yi kaza kaza wane ne da an ji arsar da su suna hira a zauna aka fara gaddama kai ko filin kwallo ma baka zuwa ai ina zuwa jifa jifa mana to ai sa zo ka kai baka iya ba jazi bayani tsakanin abokai tsofaffi ma wallahi ko jazi bayani domin akwai wanda suke tsofaffi ne ga shi shekaru sun tafi amma da ya zo masallaci ya kuma je zauna bakin titi kama kira sai ka ga mutum ce tsohuwar kofa kana zauna a nan masallaci ka tafi inda ake sallah da wuri <laughs> sallar daure to wani sallar daure mace tsiya za ka yi gidan sabi yau shaɗan na ce kawai tun da bene ne magana ba ta karewa amma kai tsoho ma ai kafin lokacin da kasu karfin ka rage magana yara ma matasa gasu suna gudun magana ballanta na mu tsofaffi an yi kaga yaro na addini wa ne a gare ka ce ka yanzu kai ne za ka zo masallaci ka tsaya har da kuka kana kuka kana tsoron Allah to ni kuma yi me nan na san sai in je eh to na ganin dai ta tabbata ba ne da rabo a lahira amma wanda yake da rabo ba yadda za a yi kana zama a yi karatu da kai yanzu ka koma hira hira ce fa ba ta da ƙarshe duk tattaunan da za a yi malam ba ta kirki suke babu duniya ciki balle lahira to ma duniya in da dalin ta wuce mun biyu mun uku gama to saboda ka haka eh, bayan mai na tubai na jazi bai ne eh, kada yawaita muku bayanan da za ku kasa gane karatunmu jazibun ya jazibuhu ilar rafiqil a'la sai karatun ya fito mai fisga yana fisgansa zuwa rafiqul a'la haka yake fisgansa min ahli illiyin wa ma adaraka ma'aliyo kitabun mako wurin rijista ne da ake rijistawa ainihin bayin Allah da za na rijista a makaranta ba wani rijista a wuri kada kai kai kokari kai rijistan kanka cikin iliyo je can kai rijista rijistar na da sauki da da sauki ofis din masallaci ne وجاذبه يجذبه الى اسفل السافلين نامي تزجا ينا تسجا سزوا كفن كركشي إن كتاب الفجار لفي سجين أبا قاو كلمة وكل من قاد مع الجاذب الأعلى دلو كتن دي يبان دا كي تاريد وانتم ني تزجا دا قفما ها صعيد درجة Hmm? ka duba ko kusa awa yake su tabbata ka hau duniya inda ka yi yunkuri ka kama kafi wancan ɗincin to za ka samu tabbata in ka sake ko za ka faru shi ko wannan ina bakin cike rai al'amar da tana gani aka mata ta janyo ka kada inda kake ya za a aikata gabarta dawo inda kake a ai ba komai ya nan ma an ka dage yi abu wancan ma ba don Allah ake ba ka zo kai naka don Allah shin kyale ni sai da daraja daraja darajatan ta hatta yantahi kullun yau ka dada daraja yau ka dada daraja mana in kana dagawa da zaka kai sai din baraka dawo ka riga ka shiga ta baka ga wani ya zo zai mutu ba yana cewa ya Allah ina roƙonka a cikin bayinka inda wanda kai wa izini idin ga sallah a kabari ni ma ka bani izini in dinga sallah a kabari mana tirenin ne ya riga yanzu ba abin da yake masa daɗi a duniya sai ya fuskanci Allah ya ce Allahu akbar shi fi daɗin daɗi a gare shi ya nuna ya samu malamai yaushe za mu zama haka sallah tafi mana daɗi yau za ka ne tsakanin kaza da kaza munti goma munti ashirin an gama in an fara karatu munti talatin ya yi yawa shaf shaf an tashi to in mun tashi jama'a ina za mu je in yaran nan suna da inda za su je za su je su ɗora karatu za su je su ɗora tilawa mu tilawa muke ɗorawa wallahi da muke tafiya a hanya ga ga dan uwan mu jiya ba yana magana ban ganki ba yau yana cewa eh, eh, duk ne alamis da ke na ko juma da safe sai wani abokinsa ya fa sun zauna nawa k'a sama da awa daya ko kuma ne ke na manta dai eh sama da awa biyu in aka tafa ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu baya samu sa sai ran nan da ke salamu alaikum ya gajiya kwana bi ai harkokin duniya nan sai a hankali in jama'a la lalace gaskiya ne ba mutum in baya tsaya ya dage ba a wannan zamanin ga lalace sai yau kai ka ne mutanen da ai su ga ga yadda suke ku me wannan ba surutu ba fudulu ne wannan ba ku da lada a ciki alayyan to ai duk ɗaya ne wannan ɗin mai amfanin sa fudulu ne ba lada a cikin sa akwai zunubi shi ma wannan da an hana mutum shiga fudulu ba inda sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula hmm? ja abul ka tsaya ka yi azkaru ko ka je ka ɗauko ƙur'anin ka ga isafi nawa za ka yi ko ka je ka ɗauko ai hatta in ba ka da lokaci sai ran alhamis to sai ka ɗauko tilawa alhamis da a alhamis kullum isafi da zan yi aka ce kana yin shida shida alhamis na za ka sauka goma alhamis goma ku hmm? wata biyu da rabi to mai kamanta wata biyu da rabi ka masa saukan alamis ne wannan ba a magana sauran saukunan ka a can kana da wata saukan idan yanzu ya kamata idan ɗayan mu yi mutu yanzu da za ku yadda sai mu dinga yi mu gani a je mu mu tambayo gida idan sa ko aliyu kwanta ba kwanta niger ka ɗauko ka a duba a ina ka tsaya a tilawa alhamis kila a irin wannan alamun ka rubuta alamis wani lokaci idan ana karatu wannan sai a ce masa karatun mai kamar littafi bidon kina a malar kulobi wannan karatun safe karatun jama'a na sa alama wannan karatun tsakanin magariba da isha na sa alama in muka sauka na ya sauka biyu kenan to ko littafin da ka bi shi sau biyu malam in dai za ka bi in ba baka da rawa ai ka iya shi to ba a kulawa ba a babu mutaba'a babu bibiya ita ko wannan ran idan ba yi mata bibiya ba malam za ta rudar da kai sai ka ɗauka addini kake ka ɗauka kai bawan Allah ne amma in an je an dawo mutumin banza kake mutumin shirme kada ka roƙi kanka ai duk mutumin da zai ja maka koyi minti goma kuna magana malan ka kyale shi in ka ganshi ka waske tunda ba zai yi baka cewa ne ku daga yau ka sake ce min kaza gaskiya a ma ba zai yi ba sai dai ka dinga tsere masa kafin ya fito a masallaci ka gudu in ka ga ya riga ka fita yana ta yana jiran ka da wani a cikin masallaci ka ki ba shi ke nan ba eh? in dole a yi wallahi malam da daga je ka da misalin mutu ya ritsa ka wannan kofan wanda kai da yake gidanka a karfi kaza ga ya sanar eh? ana zule-zule ai eh, wannan ganin kwayi in ce na ganin ku ai ku ce dama kan ku ko da ku ake ai to ko din ma an da ku sai me ana iya san a zaman da kuke nan bai yi ba wallahi tsaye wannan da kuke yi ba ta yi ba to da a gaya muku me amana da take tsakanin mu ai yanzu abin da ya tattaro mu daga ko ina muka zo muka haɗu musamman dattawan cikin mu wannan masallaci ta ramu to kuma bar wasu su lalata cikin mu

a ah, to ku canza usulobi ina tamanin ina tamanin tu. ina tamanin tu. muna da alkawali ba ku alkawali ne ba saboda alkawali in mun saba Allah da yana azaba hmm. amma muna da abin nan yanzu za mu dinga na filfilu akalla yanzu za mu fara tun da salafu kan yi ɗari uku muka ce mu fara da tamanin to kaga in akai sallah a zafai ka nemi abin da ya rage ana rufe masallaci saboda lalura in an tashi tafiya za a bashi a watsi yara za su shiga wasu yi mana tari ba sai kai kwana ba ka koma gindin wani wuri daidai gwargwadon wanda ka san yana jiran kai tafi daga inda malam ba ma fa kirga ne daga inda ka kirga ka gaba ka ci nasara ba malam wallahi za ka gyara amma ba abun da ke cutar mu rashin muhasaba rashin mutaba in kana mutaba za ka gama nan bello 80 din nan takiwa ban sani ba ka jarraba ko jarraba ba ka saki a wannan naka ka wayo ne da ni da kai dole ga ma gaskiya yamma yana ne ka da rikan ka wallahi ranka ta ce ka ta yaudare ka ka jarraba ka ga za ka iya yi ka ce wannan ta ko ba lada ka jarraba ko ba lada Allah ba shi ka yi mai ladan daga baya ka jarraba gobe ina jiran ka zan ji labari yaya ka shan a ah, ina gobe in ka mutu sakin fa don yi daba ko ni na mutu ka ga ban samu ladan kiran ka ba yanzu kaga yanzu nawa rana ta fadi ya zama tina mace wanda daga fatawa ranar zai yanzu ne aminu awa daya da minti ashirin to yanzu an bello gobe yanzu zan tambaye ka yaya ka sha malar dole ne mu yi wa kanmu haka sai dai maskana an haka ɗauka wannan kuma wanda daga da za a kai dakotin ga cire mana ilimana na ne mace tirenin ku dole ka fara buga a bayan jama'a ka gani za ka samu lokacin hira wallahi ko jiran ka ce ta dala min haƙuri yau da Allah na da wani alkawali da na yi tsakanin da Ubangiji na na zuwa sai ka shige gida a yi gaskiyar ne ba kana da Allah da yi tsakanin ga da Ubangijin ka ba za ka bauta masa iyaka na budu wa iyaka na sa'i ba kai karya ba ka jarraba ka gani in ji labari gobe Allah jikan ko Allah ya daɗa lafiya wa igala ce wallahi malam daga talatin a arba'in ke lalana ke zayawa sai yaron nan abbas kuna jin san tun wata tambaya ta zaɗari sai da lafiya rashin lafiyan kuma ta yi tsanani ya koma gida yana tambaya daidai kwanan nan na kan ce masa abbasu koyaushe za ganin ya haka kokai in yi haka kokai in yi tafi da wuri na hannun ma tsarin sa nake yi ce malam ya ya tsanyi ni na lalace ni ma na ina cikin da kila wanda ke ce basu da rabon nan ya ce to ni na nake yin kai ka har in yi kuka na taso ba na kasa cikawa na so in kai ka yanzu ne amma ka ka lalace ka dakata ne ka lalace iri na dage wallahi ba kai komai ba za ka yi kin kai in za ka dage ka dage ka wa kanka wannan ba ana zama zama ba a yi alkawali abokai ni sai na yi kaza kai me za ka yi ni na yi wa kaza kai me za ka yi ni ma sai na yi wa da shi alkawalin Allah dukkan mu mutuka ka in dai Allah ya mana tsawon sai mun cika wannan kowa ya ba zama nema kuma kaga sun cimma abin da suke nema ai ba haram ne ba ai kamar magana mu ne hausawa an an ce mu yi gafa wanda ya bada wanda ya bada sai ce ba lada ba mu yi dan Allah ba kariya ne mun yi dan Allah sabbai na gafa Allah ma ya ce mu yi gafa menene faliyata sabaqil mutana sabiqu ko faliyata nafasil mutanafisu sabiqu ila magfiratin min rabbikum to akan me za mu taimaki ka wannan bayan zuba ga yan siyasa sun taimakon junansu ba akan sai an haɗu sai wani ya ci a taimake shi da kuɗi a taimake shi da ƙarfi a taimake shi da jama'a a taimake shi da kaza mu ba za mu taimake juna mu mu samu aljanna ba ban san yadda za ku ɗauki wannan magana ba ba ku ce komai ba eh bai kamata mu yi ba eh? in ku tsofaffi ba za ku ba ne ni a ran da mu yi amma so samun ne tafi da ba zan kamar ni yau ka shi ruwa ko labarin ka babu <laughs> yaya a tamanin kai kam kasha a ah, kaɗin kawaɗi hakika na nan bello yin wannan ya sha baka sha ba ai za ka ji kunya dalilin jin kunya shi ka nauyin jiki ina da zafin nama ran nan ana ta za mu yi gasa na ga ina falfala gudu daga can zana da kai kai a shi da sauran tsohon da idan zai layi zai ce masa ya tako da gudu na ce a ah, bari in koma training na lalle kada a ce gasar nan in za a yi eh, in ji kunya ko kai ba ka ji gani ballanta nasu dariya kake yi za a yi gasa za ka yi kallo za mu yi da ku a gona ba yaro mamaki hmm? ba manne ne isi eh ko da fadado ko daga zaune in ka kafa ka ya zaune la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda zaka ce babban fanadol din nan da zaka yi ka tuna kila mutuwa zaka yi wannan nauyin jiki da kake ji ba za ka warke ba to kuma ka kalli guzurin ka mai a jiki alaji sai ka dubo buhunka ka ka gane ka tara kuma sannan kila yau za ka wuce ka haƙura ka ce ba komai na dangana ka yi kalato ka zuba yawan da ya kawo yaran ma na jin na ya manta shi mu tsintsinta mu kara ko baban kamaru ya ce ina masallaci ina tsintsinta ina karawa yana tsintsinta yana karawa to dole ne mu tsintsinta zai yiwu ko daga zaune allah duk mannabi na kai nasila a zaune ba akwai sha'anar riba idan mutum wanda ina fila a zaune yana da ladan rabin ladan wanda ya tsaye ba dai akwai ladan ba to ai an samu da babu fa kun da babu daɗi sai kai abunka daga rauni kuma annabi da ya kai wasu shekaru yakan yi a zaune ya karanta ya karanta in ya kusa ruku ya miƙe tun da doga yake ya karanta in ya kusa ruku ya miƙe daga nai kaza saboda tsayawar tana kai shi kaza to in ka ga zama zai baka wahala da ɗagawa ka gana zainab ne bintu jari ta tafa igiya amma ne annabi ya nata hanci tana da ciki in ka zo in ta yi ruku'u ta yi sujada to tashi na ake rikici sai ta sako igiya tana zane ne idan ta zan ta abuna sai ta tafi igiyar ɗab ɗab ce ta nije zai mata annabi ke hau to ita ta zama haka ka gaya mai jinya ba ce jikin ba duk wa'ina za ga mun fi su lafiya mun fi su ƙarfi mun fi su raguwan ƙarfi sama abu ya faskara ni abun da nake mana kuka lokaci kawai shine matsalar lokacinmu ya yi kaɗan lokacinmu ya yi kaɗan to amma a wannan kaɗan ɗin za yanka wa shaitan nashi haulai bai kamata ba ya dace mu yi bautan Allah ta muragama mu fata wa shaidan shaidan din nan yana ga ya mallaka mana abubuwan da za su shagalantar da mu a wai gari mu manta da shi har mu kai matsayin mun yi irin na dan uwana alagari ya tare a gida barawa ya sace fili shi da ya zo ya ga an sace filin da igiyoyin duk an kwashe sai yi sajada ta shukuri الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله هذا رحمة منك يا ربي taimako kai min Allah na gode ma ka sa wannan abu zama min babban alheri a gida ana tsarayi sun zo sun yi sata an shigo an ɗauki wani babban tv a ingila ya sayo shi shi na alhamdulillahi. don da lami lafiya ya cire wannan tv ya sayar so kila sai an kafirta shi shi bai ci haram ne ba oh amma dai yana shagalantar da shi daga nan ya koma na na fila, fila, na fila. a ƙarshe gidansa ya mayar da shi kar makarantar allo kila a nan sai an samu wanda ya haddatar tun da ya haddatar da yara an gwamma a sanar da da safe dai lokacin da na magana sai da aka ce ga wannan a makarantar ya hadda ya fara haddatar da almajirai a cikin gidan yan haya ya dinga kwaro su ɗaya bayan ɗaya maimakon kullum wata ya ƙare mutum ya ƙibiya wannan wata ya ƙare yake alaji ba ni da kuɗi a rike min a jinkita ne ta an jinkita maka ya da ake to alaji na samu dama na biya kuɗin aikin hajji a sani a du'a yake Allah ya da kai lafiya sannan da idawa ita to a ƙara min wata uku na kusa gama gidana zan je in tare ita zama abunka ashe da tarkon da ya yi ina fita sai na ce alaji ka fa wani wanda ya ce haba ba haba sai ya yabo yara ya ruwa gida ya yi albarka to kowanne muna fata rayuwanmu ƙarshen tafi farko kyau tafi farko kyau to kuma a nan ne za mu iya shiryo irin mummu yadda za mu yi mai fada da shaɗar mu canza rayuwanmu ta farko ta ƙarshen tafi farko kyau ko kuma yara muna muku shi fiɗa ne ku zama shabu na shafi ibadatin lahi wa'annan samarin da suka taso a kan bautan Allah suka mutu a haka gobe kiyama ku zamo daga cikin wa'anda za su shiga inuwa al'arshi ran da babu wata inuwa sai ita da Allah wannan kun yana cikin inuwa ya ga algarkari a ranar rashin algarkari zo nan ya Allah ka bani algarkabi gashi tan a rana ba abu mamaki ne ba kila in laifin nawa bai kai in shiga wuta ba kila ce ka ce darajan ƴaƴan nan da kuke faɗa da su a masallaci wa ma huwa inda Allah bi aziz hanyoyi ne na Allah da ya da su na zo aljanna mu yanzu dai muna bayyana jazibai ne ba kuma ta bai wancan baki ne ya zame ila jazibil asfali nazala a ko wa kullaman qada duk yayin da ya bada haɗin kai ilal jazibil asfali mai fisga na kafa nazala hatta yantahiya ila mawda'ihi zai ta sauka sai ya je wurinsa min sijji kitabul fujjar ha lafi sijji shine ku ko naku da yake ba mai tsada da ba kun gani yadda aka fasara aka ce si jinu maudi'un he kitabul fujjari wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma huwa tawfa dawawinihim ga ta ga irin ta ga littafi ba ido akwai ba ku da shi fa ku dawawinihim nan ne inda fayilolin yan wuta ake tara su duk fayil ɗan wuta ba shi ne ake magana idan mutum ya mutu za a culla da rat in an je aka hana ta shiga aka hana ta daga nan a wurdi ta ita ta fadi daga can a wuce da ita su jima a ajiye fayil din ta can daga nan ta dawo cikin jikin ta to shi ne su jima nan ake tara fayilolin mujirimai wanda suka mutu ba da imani ba can za a kai fayil ɗin kai da jin fayil na can kasan dai abu ya baci Allah ka kai fayil ɗin mu'illiyi shi kenan an gama wannan na'am eh? ina da wahala au baka ji ni ba na ce ba ina da wahala ya sako in dai mutum ya ɗare ta yana da wala ko kai dai kafin ya ɗare da zai dinga samun matsalar ya yi tuntube ya dawo ya dawo ya yi tuntube haka to shi ne kafin ka je na fatara ɗin nan wani ai kafin ka hau ne baka ji ba wancan da ya hau ice shekaran fa ishirin yana tirgoranta yana kawo taurin bautan Allah yau gashi shekara ishirin ita take kirgan shirin ta samu yanzu baka gani ba idan misali me isa yanzu baka zuwa gida yi ziyara yanzu aka ce zo ka je gida kana jin daɗin zuwa yi min bayani da kanka eh? in an ce yanzu ba ya kamata an kira ka gida ya kake ji a ce matan-matan ka zo hamza ana neman ka gida ka ce don allah mai ce a'a yau za a yi bukin kanwar ita ma kanwar taka ba za ka zo ba ka ce ai kuwa ni ba ne da taimakon da zan bada ni karatu nake a yi min rai a yi adadin a tambayi eh, mahammadu sani in tafiya ta kama ka ya kake yi hmm? ka gane zai ka wuce a sako ka gaba ka haka masallaci kai kake kawo kanka kana so ko da aboki yanzu ya zo maka ainihin ya gaji a lafiya kalau wato na zo ne wurin ka dama ina abun na sai nace bari in amfani da wannan lokacin wannan lokacin za ka yi min amfani da shi mu sayi masallaci tukuna in mun dama ya amfani da wancan lokacin in yi zo nan ya kodo in kai sa ina zuwa gida tafi bakka ai a ce ka dawo ka koma baka shiga bane ba wa mata arada an yi alama hal huwa ma'ar rafiqil a'la aw asfal wanda ya kamata irin tambayoyin nan ku da kuka yi idan mutum yanzu ina sani wai yanzu a hannun wa nake a hannun rafiqil a'la nake ko ko a hannun rafiqil asfal yanzu da ana a cikin masallaci muna fare muna cikin hannun rafiqil a'la ko ya kamata a ce duk yayin da muka zo tsinan da ikhlasi Allah ya san wanda ya zo to mun takasta daya sai mu nemi wani gobe kalli daga inda barista ya zo idan garo da gudu a uwa duniya can yi sallah amma ga shi ga gida yana kallon gidan ya baro shi yayyo kinkinau fatan kila da an yi sa ana son ba mu da tabbas an karba sai da ya fata kila Allah ya sa Allah ya karbi aiki nan shi isa muke san shi a zukatanmu ha Allah ya sa shi ya zama jiki dole in an ce ba ya karatu a dinga tambaya lafiya lafiya ruwa dai ba zai hana ba ciwo ba zai hana ba ko ciwo ne ka zo ka samu kuɗi ka zauna bai kamata ba sannan a ce wai yau ga wani ciwo ya hana mashi zuwa ba sai dai in ya shafi rayuwar ne ka tashi ka faɗi ka tashi ka faɗi kana jingina kana nishi da sauran shi ka in na je masallacin ma zan janyo idon duna na kana gudun kallo shi ne sai ka dake kallon wasan wata nan da ta yi abin nan kada mata su fi abin na operation a kamar ta riko shi nan ta zauna wajen gaba da malam kame su tana mata ne bango ta jingina a mata operation tana rike da kiri ne kuma suka yi min wani abu na ake na fada na tafi har wurin su za ta sa nake ba da ke nake ba <laughs> me ina rana da ke ga da suka yi min laifin su suke min surutu su suke min kaza na tashi ta kaina duk da kan wannan aikin da abuna ne mata ke ta yankuri ta tashi miki ba da ke nake ba an samu kin zo masallacin ma kina kwanci a gefe ina ruwa na dake ke ce ki ki ki ne ho to kaga yanzu ya bisa ce kai kila dai muna cikin rafiqul ala yanzu wanda yake a gidan kallo ko wanda yana rike da wayansa yana danne danne yanzu to ko ya san yana cikin kusan rafiqul asfalt ina kamisu kamisu china a bambanci wa ma'ana arada an yi alama hal huwa ma'ar rafiq al-a'la aw al-asfal yani rafiq al-asfal falyanzur aina ruhuhu fi hadha al-alami a ina ran sa take a wannan duniyar shin ranka na tsakanin sahabbai na can wurin addini yana masallaci ko yana wurin nafila ko yana wurin karatun ƙur'ani ko yana wurin wani alheri to an ta kare bambam rafi kilala fa iza fara faraqat badana idan ran mutum ta rabu da jikinta ta fi rafiqil ala alladhi kanar tajazibuhu ilaihi wanda take firgarsa zuwa gare shi fi duniya na alaikum salam Ah, yi za ka ji akwai dan bambanci yanzu yayin da ka tafi cana ya ka dinga ji kana tuna wannan karatu? Hmm? ka ga magariba ta doso can ko da ba magariba ce ba ta doso ka ce yanzu ina sa da dafa ba za ka sai hutu ba dole Eh? ka duba da asuba kai ga zana ka yi tukwai yau ka yi tukwai gobe ina jin da ka tafi sai da ka kusa wata hmm? duk karatun nan ya wuce an yi ba ta gari ba kuma kasan ba za a yi hutu ba kuma ba a yi ba da gaske idan ka ɗauko rediyon ma misalin ka buɗo yancin ɗin kana bin karatun sai ka ci jiya ba Muhammadu Sani ya kake ji da yancin ɗin ka buɗo sai ya ce ba daɗi sai dai a ji kawai eh? saboda ka zo ka zana kana kallon shi ka yi tambaya ka yi wane ne ka yi bacci a tashe ka eh? wannan tashin daɗinsa ka ji sai ka fara jin kana jin daɗinsa to ka gaba da zuciyar kana masallaci ai cikin bakwai ɗin can ma akwai wanda ke wara rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da ransa na masallaci za ka fita dole ka je kasuwa za ka fita ka je gona za ka fita ka je wuri kaza amma kana dawa ya masallaci ya masallaci eh akwai mutane da yawa lokacin da Alhaji Ibrahim ya kance in yi je ya bugo ba wanda ke tambaye masallaci ya masallaci ce ba ka tuna da mu ya masallaci ke sai masallaci ya ta tukuna lilo yake yara ku tashi ku kallo dan bannon aliyu yana kai wanga bai dawo wanda suna da shugaban su to da oga ke nan yau ina nan ne sun ku sun koma bayan sun lafe ku shi ne ai tun da ije gona ya gagije tun da ije gona ya rige bacci amma facan aka baro addan yake dan Allah haruna rike ni addana ina haruna da ce masa dama ce au wannan addan za ka yadda ita ne kuma na sabu wuya za ka yi wuya ka yadda ita zai ga wuya ta ya yi ke neman haruna ya ɗauko masa addan da ya ga ci ma da ya ce an ɗauko shi ina ba zuwa gida ne ya kai ka kawo mota kaddara gobe aka sake ganin ana hawa mota ka budu ka shiga ba dawowa fa huwa aula biha ko shi ya fi cancanta da amma dai ai gashi mun samu faran mutum ta zama tana masallaci tana wurin aiki tana wurin kaza idan aka tafi aiki baka samu zuwa ba kawai kana zaure ne amma zuciyar kana can wajen aiki, to kila dai an yi sa'a wannan shine ta'alikin da ake magana falmar mutum ma'aman ahabba na tare da wanda yake so taba'an wa akalan wa jaza'an a ɗabi'ance suna tare a hankalance suna tare kayya ma suna tare yau ku duba waye bai zo ba nan gefe mu dawudu ko eh dawudu bai zo ba eh abakar kiwa bai zo ba hmm? adam haɗa zuma to wane ne to yanzu idris ma yi ibrahim ma ibrahim igala a yanzu da za a tashi ka je ka buga masa zai ce maka sai ya kusa kuka in? eh kwanan na ya tafiya to haka to kaga wanda an san su a yanzu da za ka tambaye su can halin da suke cike suna tambayar nan kalbuhu mu'allakun fil masajidi to kila dai Allah dai ya samu dore yanzu mushkilan ba ganewar ba ba farawa ba Allah ka taimake mu mu mutu akai ko mai na fasara ku falmar'u ma'aman ahabba na tare da wanda yake so taba'an a ɗabi'a kanta a hankalance ma a sakamankance yanzu nan da muka kira din nan shi Allah zai ba su ladan karatun nan sai dai ba kamar mu da muka yi mubashara ba wa kullum eh, wa bi duk wanda himmata da abu fahuwa mun jaribun ila ahlihi bit kaga wanda yanzu akwai wanda in bai je filin kwallo ba in na ji hankalinsa na tashi a haka babu yan kwallon ne ko kun boye ne wanda ya saba zuwa filin kwallo idan bai je ba kullum hankalinsa na can yaya da aka yi macin ake ce masa ne ko mene ne waye ce suwa suka ce suwa ya suka yi mene ne yaren ne ban iya ba ana ne ka sani ka gyara mana ne ga wani saiti na matacce waye ne suleimanu ne hmm? suleimanu ne sallar jika in kafa ke ba ce kabbara za a yi maka sallar janaza za a yi maka wa kullum ri'in yasbo ila ma yunasibuhu kowanne mutum na karkata ga abin da yake dacewa da shi Hmm, kullum kwan yanzu akwai wanda baya gari na amma ra'ayin sana tare da mu a kullum ya zai zo nan wuri a kullum in yi zo ya gana wuri da ya kaɗan ba dai ba don lalura ba shi ma da bai tafi ba ko da da kwana bakwai da ya yi hankalin sana nan wani kuma ina nan yana a da'awa da mu ce nan jarababbu kullum karatu allah ka kashe su ma ce oho in ya kashe mu kai ma za ka mutu mu haɗu kuma a can ba mu ci maka ba ba mu sha maka ba me muka tare ma وقد قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته هو نينا aiki a irin tsarin yanzu aka bakon ya zai koma can gefe ya zauna yana jiran kowa ne zai masa murmushi sai ya shigo ciki amma kana kaman kana tsoron ne karka zo ka zauna ce tashi kana tsayan ya za a yi sai ka gani wani yana matsauciya sai shigo daga nan muna sai ka nan sai ka shigo masha Allah sai iya haka wani littafi ne ake in ya duba ya ga bakon littafi ne ana samun sa a kasuwa ana samu ala shakilati suratul isra'i fannufusul alawiyya rayuka da aka halicce su don aljanna can sama tan jazibu bidatiya, suna fisgantu eh? fisgantuwa Ah, da fisgantuwa da fisguwa wanda ya fi oh, fisgantuwa ya fi hmm. fisguwa an yi karami ya funtuwa ba ka tare da liko ba da zan nemi wanda ke tare da ni ba zan nemi zai mun samu asalin kanawar sai sai ga fisgan tun da ina fisguwa tana fisgansa ina fisganta suna ja da juna to kuwa ina shi hausa ba shi kenan ba tan jaribu badanawa jikinta ko bidati hade wa hammuha da burinta wa amaliha ila a'ala wa nufusu safila ila al-asfal duk wannan abin da yake ya zai samu aljanna ke wancan ko duk abin da yake karshen ta inda zai halaka yake nema to yaya wannan na yin yunkurin ainihin addini wajen take hawa aiko anan taka kuku a tafarigul mahalli shartun linazuli gaifin rahmati ba ku da shi hmm. ka rubuta amma mu fi ne ma wannan amma kafin ka rubuta bari ka shirya wani rubutu eh? ina akwai shi babu aiken ta ce ma yanzu nan abun da ke gabanmu za ku ga kaza za ku ga kaza za ku ga kaza ku zo a nuna muku shi saboda haka nan zazzage share wuri wato izalantar da shi kenan ko ka izala ka izalata wani wurin ba yadda za a yi albarka ta shigo akwai datti a wurin yanzu kan ga misali da kana son ka dinga zuwa karatun yamma sai ka zazzage jin labari tun da labari karfe nawa ce ba tara ba da dai na kan jana labaran tara ko tara da rabi ne Hmm? ko takwas takwas da rabi tv hmm? yau na labarin na labaran duniya hmm? nta shi ne tv kenan tara ko to yanzu kana zuwa masallaci na sai kazar da gesu a kwanzan shara don in ba haka ba kana ga tarasa da su ka kalli agogo ka kalli mutane ka ga mm, mu ba ma ruwan mu kawai to dole ka cire labarin na ka zazzage ne yaushe ake sa kullu ai ba mu da matasa da yawa hmm? takwas ko ana dan kallon wurin to ga wannan dole sai ka zazzage su a kwandon shara ka bar zuciyanka ba jin labarai babu kallon kwallo wanne dirama ake a ɗan tsakani tunda za ka je ana wani a wannan ɗan tsakanin to shi ma ka zazzage shi daga cikin zuciyar ka zuciyar ka ta zama ba komai ka ba ta tsakanin magariba da isha ka ba wa Allah shi to ko ganewa ka fi ganewa shine tafrigul mahalli share wurin shartun sharaɗi ne zolil gaisi na saukan imani saukar rahama a cikin zuciyar to shi nan gaba bin da kowa da kowa yana da shi har da jan wasa jan rubutu ko a sami da ashara an yi alamar abdu lalle ne bawa ya sani ko baiwa an na tafarigal mahalli share wurin zazzage wuri zazzage mahalli sharɗin lino zo rahamati sharaɗi ne na saukan rahama ruwan rahama mutum haɗiji na son addinin karatun ya ratsa shi har yi tunani ya aiki da shi to sai ya zama zuciyarsa ba komai dole sai an yi la'ilaha wancan babban ne ƙanana ƙananan zunubai duka sai an cire su ayyukan da ake a lokacin ka sai ka karbar shi fara ba kowa sai aikin Allah ne a ciki watan ƙiyatihi da tsabtace wurin ko a ainihin minar dagali ma ma'anar dagalu a dagalu abubuwa masu lalatawa kamar a ce ne ka yi shuka eh, masara sai ka tsarkake ta daga jazama wadannan ciya mai tsira ne kama da masaran duk sai ta cinye abincin masaran kaga masar ta ta zama jajawa ita ko sai hauka take in ka zuba taki ma gaba da ciyan wacce za ta yi laba-laba yar masarar tana yankwane shuka Allah ce ne girma amma taka sai ta yamu tsaye sai an kawo mata taimako in ma a feshe ta ta mutu wa in ma a cire ta da hannu a bar masarar ita kaɗai idan masarar ma ta yawa ainihin dole a cire ta bar guda ɗaya ta yawa ka bar biyu to a lokacin nan ne za ka yi noma amma in ba haka ba idan ba ka kwashe wannan ba to abin da ake faɗi za ka yi ta zuwa masallaci ba amfani ka zo ka ji karatu ka tafi gida kana kuka ka dawo gobe ka ɗora da safe ka ci gaba da aikin ka zuciyarka ba kyau akwai dogolo ka wanke dogolon to za ka ji karatun ka ya zauna in ko ba haka ba zai zauna ba ai an gane ko ba gane ba an ji to haka jin karatu shi addini ko a ce ƙwar'ani kaman yadda kafan shuka ne sai eh, an sa a inda babu komai ba ga mutum ba zai musulunci ba sai ya kalmar shahada me aikin kalmar shahada izala kawar da duk wani dogolo duk wani gunki in an kawar da shi sai ka zo ka bar Allah shi kaɗai a ciki to za ka ji Allah ya rike to zo da kana sai an cire dagalo yana yi kamar hausa sai an cire dagalo sai dai dagalo ai ba a gona yake ba a kan titi dagalo yake ko a bola inda mota ta jagargara sharɗin lika malin zar'i sharaɗi ne na cikan shuka dole in ka shuka sai ka cire ciyawa-ciyawa ka cire duk abin da zai takura amfanin ka feshe ya mutu ko ka cire shi da hannu sannan ka kawo take ka zuwa to za ka ga shuka ka ta yi amfani amma don kana zuwa masallaci kana karatu ba ka daina ayyuka masu muni ba kana bata kanka lokaci ne wannan shi yasa kake ganin a yi karatu ta nan ya fita ta can wannan ma wata amsa ce me yasa ba ma ka ina salisu shi mai bai zo ba yawa kana nan go irin tambayoyinka ne to kaga irin wannan ne shi sa muke haka malam gashi don dogolo muna haɗa karatun da abubuwa ka je ka ɗebo wannan ka ɗebo wannan ka zo ka ɗora karatu a kai to ƙarshen ta karatun ya fice ya bar wancan shirme sannan ka zo ka ƙaro shirme shi kenan sai shirme ita rayuwa karatun babu shi shine sharɗin kamalin sar'i famata lam yufarrigil mahalla a duk lokacin da mutum bai tsarkake wurin nan ba bai lam yusadif gaitun rahama bai samun ruwan rahma. wannan taimako na rahaman nan ta inda abun zai zauna wa mutum ta inda zai gane abun ba zai zo ba za ka yi karatu fita ta can mahallan gaitun rahamati mahallan qabilan dole ruwan ya samu wuri mai karba binuzulin fihi yanzilu fihi wa in farragahu in mutum ya share ya sheme ya kashe ciyawa ya haƙe kututturai farragahu kenan hatta asabahu gaisu rahmati ruwan rahama in yazo ilimin addini kenan walakina lam yan lam yunaqqihi min ad dabal bai tsarga ruwa an samu amma bai tsarkake shi ba lam yakun az-zar'u zar'an kamilan shuka ba ta zama cikakka dole dai nan ku gane sai an daina sabon Allah a rage mugunta a rage cin amana a daina ƙarya a daina cin naman mutane a daina hasada a daina bakin ciki to karatu zai zauna zuciya za ta kimtsu za ta samu saiti mu ne za mu samu a mu sai kai sai dai da taimakon Allah bal rubbama galabar dagalo kai zunuban sukan rinjayi zar shukan wannan musuluncin da mutai karanta abin da ya din dogolan can sai ya fi karfan fa fakana da hukuma lahu ya zama gwamnati tashi ce wa hadha kallazi yasluhu ardahu wannan misalin addini ibada kaman wanda zai gyara gonan shi ne wa yuhayyi'uha ya shirya ta yayi kafto ya sa taki li qabulin zar'i saboda in an yi ruwa za ta karbi shukan da aka yi masa wai waddi'u fiha al-budur wa yantazir nuzulla ya tanada ya waddi'u bi al-budur fiha ya tanada iri ga irinsa mai kyau ya saya wayan ta tadir zolar gaisi yana jiran saukar ruwan sama to ai haka ne mutumin da ya bar haram yayi menene ai yana jiran wa zai zai karantar da shi shi yasa gaskiya idan an yi wa'azi wajibi ne a samu kuma masu karantarwa da dama za a yi wa'azi a kada mutane a burge su to ina wanda zai mai da mu kamanka babu to gaskiya ba kai komai ba idan kai mana wazi ka burge mu to sa mana littafi da za mu zo ka koya mana kawo wa'annan ayoyi ka koya mana kawo wannan hajjistan ka koya mana haka mai rabo sai ya iya amma kai kadai kullum kake zuwa cikin jama'a ka tilawa wani jan ka je jama'a ka tofa musu nan ka je ba za mu je ba kullum sai dai kai za mu yi ta jin ka kai ne kullum kai ne kullum fakalla wai wadda ofi halburu ita na da irin fa ya riga ya gyara kansa ina jiran yaushe za a fara karatu faiza tahara al'abdu qalbahu idan bawa ya gyara zuciyarsa wa farragahu ya kakkaɓe mata ya cire mata duk abin da zai zo ya zama matsala min da su'i na nufin mugunta wa kawatirhi da sake-saken mugunta wa bazara fihi ainihin buzurar zikiri ya dasa irin ambaton Allah ma'ana irin alkur'ani irin hadisan manzon Allah wal fikiri da tunani Allah wal mahabbati da son Allah wal ikhlasi wa arradahu li mahabbi riyahi rahmati sannan ya fito da shi inda iskar rahma za ta dinga bugun sa ya gyara tun da kasan in kai shuka sai da iskar wanta zara nuzula gaisin rahmati ina jiran saukar ruwa fi awanihi كان جديرا بحصول المجل cancantacce ne ya samu amfanin gona almagalli amfanin gona riba daga gilali ai yan kaduna sukan ce galla ya karbi gallan gona ya karbi gallan kaza to haka mace wannan ba hausan mai na kano ba wa kama ya kolo kama ya kawar raja kamar yadda sare kan yi ƙarfi zolil gaiki fi wakati ka yi sassabe ka gyara gona ka yi kone-kone ka sare kututturai ka ebo iri ka aje kana jiran mai ruwa ya sauka ruwa na sauka mala in ka fasa gonan da malam ai za ka yi mamaki kazalika ya kawar raja sarai kan yi ƙarfi li isabati na fahatin rahmati na samun taimakon rahmar Allah jalla jalaluhu fil auqatil fadila a fiyayin lokuta wal ahwal sharifa wala sayyama musamman ma idan atil himamu in himma ta haɗu wata sa'adatil qulubu zukata suka taimaki juna wa azumal jam'u ya zama haɗin kan ya yi ƙarfi ka jam'i arafata wa jam'il istisqa'i lokacin karban du'a'i ne tunda in jama'an nan suka haɗu ga an tuba ga an yi sadaka ga an yi azumi ga an yi kaza to a lokacin nan jam'in da aka taru aka roƙi Allah za ga Allah biya bukata ai kaga mutanen kirki kafin a roƙi ruwa sarki kan yi umarni a yi amru bil duk wasu gidan karuwai a fafafu duk wata mashayar jiya a tayar da ita duk inda wasu kantin banza ke taruwa a fafafu yan karta a watsa su a samu kwana uku ana ana azumi kaga an yi izala an kawar da ne da golf sannan bayan nan kuma masu kuɗi ɗan raguwan da suke da shi sun fito da shi suna su da wa talakawa miskinai masu bukata ana ta du'a ito daga nan aka haɗu gaba ga liman ga farki aka fita da kaskantar da kai in za ka iya zuwa ko takalmi babu tafi ko takalmi babu in ko ba haka ka ɗauki takalmin al'ada ka shiga da shi ka je wajen roƙa a tsaya a roƙi allah kila liman kalma biyu ana uku fashe da kuka al'umma duk su fashe da boka sai Allah kada ka hana mana rahamar ka saboda wawayen cikin mu Allah ga hannuwan mu cikin zunubai Allah ka ba mu ruwa Allah ka jin mu kakka kakka halaka mu bima fa'ala sufaha umminna to wala la ga an samu biyan bukata to ballan sana ce maka idan su arfa an haɗu gari da gari wannan wannan wannan wancan waccan waccan aka haɗu to ana karɓar du'a'i a wurin tun da an riga an kawar da dagwalo wa bainar bainal juma'ati haka na arin da juma'a ran juma'a rana ne na karɓar du'a'i arfa rana ce ta karɓar yi, juma'a ma haka tun da ran juma'a akwai sa ba bawan da zai yadda dace da ita ko baiwa tana nema abu da sai Allah ya bata sai dai ba a san takamaimai inda sa'a take ba ana ganin in an gama hudu ba ana ganin kafin hudu ba ana ganin bayan la'asar ana ganin juma'a ce dai wani ɗin gurin gumsinsa ake da wannan sa'a daga in ba abu ba an sai mutum ma ya zanci masallacin juma'a ran nan duk dai kana nan wata jima za ka samu a cikin jima'o'in nan wajen jima'a jima'ati fa inna jima alhimamu tattaruwan himmomi daban-daban daga wurare yara na da buri manya na da buri wal anfasu da numfashin a sababu sababu na nasabaha Allah hanyoyi ne da Allah ya kafa su ta'ala ya li husulil khairi masu saukar da alheri wanda zuwa rahmati jimma nan yan kauye sun baro aikinsu yan cike sun baro abin da yanzu sai dai yanzu mu jimma an karyata yau har a makafa ma masallacin jima'a ke da shi hmm. yanzu daga rumfarka za ka yi sallar jima ina himman da aka samu ina tafiya a roƙi Allah ina wane ne wani na yana ce ke sai da an fara Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah can kada qamatis salatu kada qamatis salatu ya da korun fasa karara ya da koyar da duma sai rugo da gudu inda ya tsaya ya shimfida yi sallah a ce assalamu alaikum ko to kila ya ji sanarwa jama'a salamu alaikum kaza kaza kaza sai dai jibiya amma alherin bai je shi ba bai san hudubar da aka yi ba wannan kalhimar wanda ka zo juma'a da wuri ka ji tun farkon ban me ake so a nuna mutane tsakiyar hudu ban hudu ba ta biyu ta canza salo ko ko ta farko aka karafa to duka haka to a nan wurin wuri ne na karɓar du'a'i tun da zukata sun haɗu kama nasaba sa'irul asbabi kaman yadda ya kafa sauran hanyoyi al-muqtadiyatu ila musabbabatiha masu rakito abunda suke sabautarwa suke haifarwa bal hadhihi al-asbabu wannan hanyoyi fi husulir rahmati yana kawo rahama aqwa min al-asbabil hissiyya ya fi asbabul hissiyya fi husuli musabbabatiha ta yadda da dole yana raya mai asbabul hissiyya misali a ce kana neman aiki minista ya ce kawo takardunka to da wanda ije juma'a ya tsaya ya roƙi Allah a wurin ko ije arfa ya roƙi Allah ko ya samu wannan Na ce asbabun ya fi wancan sababi minista ya karɓi takardun minista biyar suna iya karɓar takardun ga malam shuru senata kaza na iya karɓar takardunka kana neman aiki a federal ko kuma a jihar ne mana za ka zaga abin ya tafi shiru haba an mansura to wannan asbabu na Allah suna fin asbabun hissiya to wanda ka ga na Allah ne ka jeran juma'a tun karfe kaza juma'a nan ta haɗu akan idonka wannan yazo wannan yazo abdullahi dan mas'udu ko ya zo ya tadda mutum uku a cikin masallaci shine na hudu yake ta'a yau ne ne lamba ta hudu na yi asara ya Allah wa hudun ma albarka wannan lamban ta hudun ma kai mata albarka funtuwa wannan jimma da daushe tana na nawa kai na ɗaya na sarki za ka faɗi gaskiya ba ka san ma adadin nambobin ba karshen ta ma inda za a tambaye ka a cikin masallaci kai ko a waje kai ya cika ina lillahi wa ina ilaihi to Allah ka ka ka ka faki ka fi karfin ranka baɗi wannan ranka wannan juma ta fi ka. ya faɗi gaskiya Tunda ko ya ce a ciki ba a ciki yake ba ya Allah na gani ya ƙara laifi akan laifi juma'a mai zuwa ka sake kai ka san yadda za a ɗauki sunanka kenan juma'a da sauke ba ɗauki sunanka ba ba ɗauki sunanka zuwa sama ba cewa hadalla to kaga rana ita yau kakka yadda ba ɗauki sunanka ba kaifa abdulsalam ka ce ka zo da rake tibi ka zo me sunan ka itatuwan su karafan su ne? Hmm? fitilu za ka ce da Allah wanda kwada kwa gane fitilu suke ɗaya su kafe su zana suke son zuwa masallakin jimma da wuri bai ne ka ba ne da ya ka ganshi a gaban nan ko fitilu ya kawo shi sai dai mai fitilu ma zai shigo ciki a nan inda zai fi ne ke min inna lamalu bin niyyati sai eh, gaskiya ne Allah ne ya san fitila ta kawo ka a juma'a ta kawo ka shi ne zai yi hukunci wannan gaskiya ne sam an wata dole a sallama maka amma fa wanda bai zo ba baya ciki ka samu wa ɗauki sunan kama walakin al'abda amma bawa ya jahaluhu nan abin da ke so ka kama sababi sababi na Allah ya fi ƙarfi daga sababi hissi wannan ma'anawi ne ka tari lokacin da ake karban du'ayi irin bayan ƙarfe hudu ka tari wannan lokacin yana iya fin sababi hissi kamar da na faɗi kana neman aiki ko kana neman makaranta aka ce ka takardunka haka Allah kala ce ba laifi bai insha Allah za a kokata za a duba yi to wancan in Allah ya karɓi wancan mala dole sai za ka yi mamaki hanyar da za ta kullo maka ka samu wannan abin da. to me zai hana baka haɗa biyu ga sababi ma'anawi ga sababi hissi in kwangila kai za ka dinga neman manya-manyan mutane kana ba su takarda ga darakton kaza kaga takarda ta kwangila ta shekara kaza kenan wancan ka faɗa masa wannan ka faɗa masa kai ga yawa Allah ɗauki sababi ma'anawi ka roƙi Allah ka tari lokacin da ake ba da abin din lokutan suna nan lokacin da muka addu'a wadda ina je sai da muka fito lokutan wajen lokuta goma an buga wani abu mai kama da haka ko ba kuma lokutan ne kawai aka kirga ba pamphlet ne ba min asbabil hisiyati fi husuli musabbabati wajen samun abin da ake da ba walakin abda sai dai bawa bi jahlihi ya galibu alaihi shahidu alal al hasi ko alhasan nanan yakan rinjayar da nanan da wanda baya gani hissu ne ko a asano ne hmm? akwai nunu anye eh kiyo na ka wanne kata ko ake eh hmm? eh hmm? wai hasan eh kai ma shi ne ku wadda ne hasanu ne to duk ban sha walakin al'abdu bi jahalihi yugallibu alaihi shahidu yana rinjayar da wanda yake gani sai ya rinjayar da minista sai ya da dan majalisa akan alal ga'idi akan wanda baya nan alhasan wanda ko ya kamata mutum rinjayar da Allah wannan ya dauke shi ta guda ta ainihin ɗaya na ƙarshe zuciyarka tana rike da Allah zai yi kaza ka je ka gaya masa lokacin da ya dace a hannunka na yi bakinka na yi wane ne na yi amma zuciyarka tana nan ka ta kwalla fare Allah ne zai bada ba shi ne dogaro da Allah ba ma ba da ya halaita na ala alamu ka kama Allah a zuci Allah ne zai maka sannan hannunka yi aiki bakinka yi aiki kafa kamata ya aiki wajen inda da ba laifi ka ce ne ina bukatar aiki kaza ina neman makaranta kaza sababi ne to amma wancan na du'ayin yana yifin wannan ya masu wannan waye eh, ko eh, waye wa bi zulmin yudiliku can bi tunda insanu zalumun jahul jahulu a fara wa bi zulmihi saboda zaluncinsa yu'assiru ma ya hakama bihi hada wa ya kata bihi ala ma ya hakama bihi al'akar wa ya kata bihi zaluncinsa na fifita ma ya hakama bihi hada wannan na duniya kenan asbabu na duniya yakan rinjar da su wa ya kata bihi ala ma ya haƙo bihil akhar akan wancan wanda ainihin gaibi zai tabbatar da shi wa ya kata bihi Laufar ragal abdul mahalla jama'a da dai a ce bawa zai kakkaɓe zuciyarsa wurin shi ne almahal wahayyahu ya shirya wurin ya nome shi sa shi ne ya kawar da duk wani gugguɓi na sabo wa aslahahu ya gyara shi wallahi la ra'a al'ajaba la al'ajaiba wai hausawa ne ke ce ko kuma 'yan duniya ke cewa ainihin yunwa ba a mata lahaula haka je suna ce wai da rubutu kwanda kwaɗan rogo Sun yanzu nake gane ce ce kai wannan sabo ne jahili ne ya faɗi wannan ba a mata ana wa jumma lahaula ibn ruqayyin fatiha ya dinga karantawa da gurbin ya kare sai da ya samu kusan shekara baya san komai sai ruwan zanzan kuma ya rayu haƙi ba zuciyar a wanke take ya yi imani da Allah yana kaza musamman lokacin da ke rubuta littafinsa ne fitahu sa'ada ko guzuri ya kare masa a lokacin na yana ka'aba maimakon ji tashi ina ni sabil ba ne ni sabil ba sai du'a ya sha ruwan zamzam ya yi ciwo du'a yake sa ya sha ruwan zamzam haka wani da haka ya warke da haka kuma kusan ma maganin yake yake sha da haka shi shi rayar da shi ruwan zamzam din saboda ya yi imani shi ne farraga wannan abu ya same shi farragal abdul mahalla bawa ya wanke wurin ba komai a ce wata shakka wani menene ya kini ne a zuciyar kawai wahayya a huwa aslahu malalara al'ujaba ajaiba fa inna fadlullahi la yarudduhu kyautar Allah ba mai bai da shi illal mani alladhi fil abdi sai abunda da yake a bawa in ka ga abu ya kauce maka kai ka janyo amma kyauta Allah ba mai mai da ita yanke ta sai da ya ba zai yi sababi a hana mashi abu yau da za mu wanke zukatanmu irin wankin da ake nema malam da mun ga mamaci da mun ga ajabal ujaba falau zala zalikal mani'u da wannan mai hanawan zai kau aka kawar da shi la a ilaihi alfadlu da zaka ga alheri yayo gudu zuwa gare shi min kulli saubi har idin da jin tsoro eh duk abun da taba sama yake duk abun da taba karuwa yake ina jin tsoron wannan karuwar jango baya nan yanzu ka dawo nam fa'ammala ko fa mm, ne fata'ammal kana ji yi la'akari ita dabburi hala na harin azimi halin rababban rafi yuske kulla arabi ya murru alaiha yana shayar da duk wata gonan da ibi ta kanta fahasala bainahu wa baina ba'dil arabi al-mu'attashati al-mujdibati shakaru fahasala shakarun kenan sai aka samu datsiya ainihin wannan sakaro abu ne na jin ko yanzu wajen dam ba ana samun abu sai a toshe ruwan ba shi kenan kaga ruwan kai sun bushe musamman suka ƙi biyan kuɗi ai kaga za a gani an riga aka toshe ba a ba mu ba ku biya ba idan kuka haɗa kuka biya sai a saka muku ruwan idan ku ba ku biya ba sai a riƙe ruwan ashe rashin ruwan da isa ne ku ko kuka janyo Ko to haka tsakaninmu da rahamar Allah take mu ke tare rahamar Allah ba ta zuwa saboda muddin muka aikata wannan sakaroto rahamar Allah za ta tsaya rahamar Allah ba za ta zo mana ba sai nan da muka kawar da shi kamar yadda ga na dam masu noman rani yaski kullu ya murru alaiha fa hasala bainahu sakarun kenan sai aka samu datsiya tsakaninsa wa bai baina ba'dil ardi da sauran eh, wasu gurairin yankunan al-mu'attasha al saboda wasaddun kasifun aka same kauri ni ban je inda suke noman rana ban san irin yadda suke abin nan amma dai ina kallon shi a kwakwalwata tare shi suke shi kenan suka tare shi gina sai da suka zo suka buɗo shi kuna gama biyan sai su buɗo shi ashe rashin ruwan da isa mai ku ko abin nan wannan ku kuka janyo da kanku fasahi buha mai wannan ainihin yashkul jadaba yanzu ina complain din fari fari fari kai ne dalilin fari wannan haru ila janibi arziki ga gona a janibinsa to dai wannan shine na goma sha takwas ma'ana da yake addini ƙurin addini na kawar da hawa tun da hawa ne wa'yancan wuna amma yin ƙurin addini ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi sai ka buɗo wa kan hanya Allah ka buɗa mana ina za ka za a haƙura hmm? eh hasa ko ni dai na ga ya da su kafin ayin an magana na dage sai ce ba na gani yawwa yau dai na tare da wannan waya don ya fi kama da hisa ina wurin ina bai ba za su nuna min wurin ba na gan shi makan ba ku nuna min alal ga'ibil hissi kenan ku sun ga ala alal ga'ibil hissi hmm? me ya dace eh kai da da na yi rike kayan ka ba na so ala har da sanar akwai no mal hasan ah, ah, eh ne ne dai ba ka duba na ka eh ban ji ba ba ta gigita ni a ni dai gaskiya na duba ban ga ba kuma kuka ce akwai tsigo in na matsa za a ce ba na gani ne da hissu ne hassi alal ga'idil hissi da ai kaga ga'id ne kuma ana jin sa a jika shi kenan sai dai kuma kada in bi shi haka ba tare a gama gani kada in bi shi je kuma ta ka yayi kanan nan yake eh hissi ne dan buɗa shi ina hissi ya ɓata ya ɓata to rike shi kai kardin kada shi tali ala ala hissi al akali kai akali ma zai kyau kuwa ya yi haka akwai shi akali din alal ga ina ina alal ga ina an ah, gayu na bayan farko can karfe ta alal ga'ibi to mai da hiyanka alal ga'ibil hissi alal aqali kaga na fasila ne wali zulmihi kai wannan ma bari rubuta su alal ga'ibil hissi je ka ai je ka je ka alal ga'ibil hissi ko alal akali ko da Allah tsohon abin da za kwashe-kwashe ana magana wanda gabar tsakiki ala ga ibil hissi ala al'adali kai wannan ko zai ko fito Allah sha uku biyar hudu daya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 باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين